barka da zuwa wannan channel nawa a tutorial din mu yau shine za yi bayani akan yadda za ka saka emergency information a wayar android naka wanda shi wannan emergency information din za ka yi amfani da shi a lokacin da wayanka yana kulle for example ka yadda wayanka wani ya cinta so zai iya yin amfani da wannan emergency information din ya ainihin gano inda kake za ka iya saka contact naka da address naka da sauransu a shi wannan emergency information inda yana da amfani ne a mutum wanda ya cewa kana da niyyar mayar maka da abin ka a kuma ya mana ainihin an samu masu da da yake yi kuma wani abu ne mai amfani kamar haka su da zarar ya an kawai ka da amfani da emergency information a gano location naka shine lokacin da ainihin kasa ka saka kamar hakan nan a su idan ka ainihin kamo inda za ka saka ainihin password ɗinka ko fatan ɗinka kamar hakan nan a sai ka danna akan emergency ɗin nan a in ka danna akan emergency a in ka in ku lura a nan saman za ka ga emergency information so idan ka danna akan emergency information za ka danna so biyu kamar hakan nan so ka ga ya ainihin buɗe so no emergency information provided sai ka danna akan wannan aron a sai ka in ka danna akan wannan aron sai ka ainihin a in ka danna akan wannan aron sai ka ainihin saka pattern ɗinka ko code ɗinka sai ka ainihin fara tutorial naka uh, for example ga wannan name ɗin nan for example uh, sai mu saka suna for example sai mu ce agaja agaja tv for example kamar hakan nan address maybe sokoto state for example sokoto state university for example uh, blood type for example uh, AB plus uh, allergies ɗinka za ka iya saka duk abin da ka ga dama for example za mu iya saka agaja agaja TB for example like this uh, so medication like this so if you have any medication that you used to take so maybe uh, you can put paracetamol I don't know whether I'm correct but <laughs> if you put it like that there is okay so um, organs donor have you ever donated any organs or something like that they uh, you can put it maybe no you, you have never medication notice for example you have an ulcer for example ulcer i don't know if it is correct so also the everyone, everyone can understand it uh, you can proceed to contact so you can add the contact of your friend maybe uh, i may put a cola this and uh, uh, this a lima so as you can see <laughs> those two contacts uh, can be everyone can contact them whenever they found uh, my phone so after you finish this you finish after you finish this so whenever you put your form on uh, security like this whosoever find it uh, they will just type on this emergency emergency information so they will find this uh, Sokoto's address Sokoto State University blood AB allergies Agaja TV um, this ulcer and, and others sannan kuma sai abin da ya shafi contact za a iya kama contact ɗin da ka saka so mutum ba zai iya ainihin yin editing ba sai in ya san a password ɗinka so that is nobody will edit your uh, uh, nobody will edit it unless they will just see the information and they will just use the numbers you you have uh, uh, put in and they can call the number so that duk information ɗin da dai ake ciki game da kai za su ja thank you very much for following us on this video please remember to subscribe to my channel